Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar litinin uku ga watan Satumba shekarar 2018 ta Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Shugaban kasar China ya wa shugabannin Afirka cewa kasuwanci tsakanin China da nahiyar Afirka ana yi ne da zumaciyar da nahiyar gaba. Yanzu haka yawan bakin haure da ke kwarara turai ya ragu ƙasar iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da siriya ke yi na kaddamar da gagarumin farmaki na kwato yankin ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye Kadin labaran kenan aka ji, a shirin namu na yau za ku ji fashin bakin masana akan taron koli na hudda tsakanin kasashen Afirka da China da ake yi a birnin Beijing wanda aka fara a yau. Ƙasar Shin ta zama ƙasa ce wadda tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suke da ƙarin tattalin arziki. kenan yau shin ta ga alama cewa ya kamata ta hudda mu daga kangi na nasaru ta kawo mu wurinta saboda arzikin da ta tattala mu ci tare Za kuma ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau. A Nijar kuma za ku ji cewa ɗaliban da suka kammala karatu a fannin likitanci sun fara rubuta jarabawar tantance iya aikin likitancin. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam da Yusuf Haran da ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. shugaban kasar china xi jinping ya shaida wa shugabannin afirka da ma 'yan kasuwansu cewa kasuwanci tsakanin china da kasashen afirka ana yin sane da zumar da nahiyar gaba ba wai na je kana yi ka bane kurum rahotanni sun ce manufar jawabin nasa lokacin bikin bude taron koli da aka fara yau a beijing tsakanin kasar china da kasashen nahiyar afirka shine don a kwantar da hankalin kasashen na afirka game da wani sabon shirin karfa gine-ginen masana'antu na china din wanda a ƙarƙashinsa ake bayar da basukan biliyoyin daloli ga ƙasashen na afirka da kasashen asiya domin gudanar da manyan-manyan ayyukan samar da ababen mawa rayuwa shugaban ya kare wannan sabon tsarin wanda masu suka manufar zig din ke cewa wannan irin tarin bashi da yake neman baiwa waɗannan kasashe zai sa su zame 'yan amshin shatan ƙasar tashi. kasuwancin da ake gudanarwa tsakanin kasashen afirka da na china baya kawo komai irin eh, wace baya da kowace irin nasaba da harkokin siyasa in zi a cikin jawabin shugaban ya bayyana shirin china na tallafawa kasashen da zunzurutun dala miliyan dubu sittin wanda ya hada taimakon dala miliyan dubu goma sha biyar da sabbin basussukan masu sassabci yayin da china din zata ita kanta zata batar da dala miliyan dubu biyar wajen shigowa da kayan masarufi daga kasashen na afirka yanzu haka dai yawan bakin haure da ke kwarara nahiyar turai sun ragu ainun sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske musamman ma masu bi ta tekun mediterranean kamar yadda wani rahoton da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar masu fasa mutane kaiwa nahiyar ta turai suna daɗa ɗaukar matakan kasada wajen sufurin mutane da zuma tsallakar da su yayin da ƙasar libya ke yawan kame waɗannan jirage na 'yanci rani duk da yake ƙasar ta libya na ɗaukar tsauraran matakai kan waɗannan mutanen masu barin su domin zuwa turai domin neman sauyin rayuwa hakan bai sa sun yi ƙasa a guyo ba wajen ganin sun shiga ƙasar ta libya domin kaiwa turai rahoton mai taken tafiya ta ko halin kaka ya bayyana cewa cikin mutane da yawan su kai 2,276 ne suka halaka a shekarar ta gabata duk ko da hana musu kokarin ganin sun ketar tekun na mediterranean a banako mutane 1,095 ne suka mutu a yanda suke kokarin tsallaka tekun Ƙasar Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da Siriya ke yi a ƙaddamar da gagarumin farmakin neman sake kwato yanki na ƙarshe da ya rage hannun 'yan tawayen ƙasar, inda ta ce akwai buƙatar ganin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya ya zama to an kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan wuri. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif yau ya tafi birnin Damascus domin ya gana da takwaransa na ƙasar ta Siriya da ma shugaba Bashar al-Assad. Kafofin yada labarai na ƙasar ta Iran sun ambato Zarif na cewa cewa ya kamata a tabbatar cewa an mai da garin na idlib karkashin mulkin mutanen siriya kana a ci gaba da sake gina kasar ta siriya da maido da 'yan gudun hijira gida kasar siriya dai tun a cikin shekarar 2011 take fama da yaƙe-yaƙe tsakanin rukunan ƙasan daban-daban da suka da sojojin gwamnati da sojojin sa kai da kuma 'yan tawaye waɗanda kowane suke ƙoƙarin ganin ya samu nasarar ikon kowane bangare na cikin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gobara ta laƙume tsohon gidan adana kayan tarihi na ƙasar brazil sai dai ana ƙoƙarin shawo kanta ji mai magana da yawan ma'aikatar kashe gobara na ƙasar da safiyar yau litinin roberto robade ya ce za a ɗauki za a ƙara ɗaukan wasu 'yan sa'o'i kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayansa wannan ginin adana kaya na tarihi ya kai shekaru 200 yana dauke da kayayyakin tarihi da su ya kai miliyan 20 shugaban kasar brazil michael tema ya ce hasarar da kasar ta yi game da wannan ba ta misaltuwa shafin yanan gizo na cibiyar ad na bayanan wannan gidan tarihi ya ce gidan na dauke da wato abubuwan tarihi da zuwa kai sama dubu ashirin waɗanda suke da nasaba da tarihin ƙasar ta brazil ne da sauran ƙasashen duniya kana akwai kayayyakin bila na tarihin gidan sarautar ƙasar sai dai rahotanni sun bayyana cewa ba a samu asarar rai ba ko kuma rauni sakamakon wannan gobarar. yau litini a kasar malaysia an yi wa wasu mata biyu bulala a bainar jama'a bayan an kama su da laifin maɗigo matan biyu da ba a bayyana ko su wane ne ba amma 'yan shekaru 32 da kuma shekaru 22 ne a yi musu wannan hukunci ne a gaban mutanen da yawan su kai ɗari an kuma yanke musu wannan hukunci ne a kotun shari'ar musulunci wanda ke jihar Gano da ke arewa maso gabashin kasar su da waɗannan matan jami'an addinin musulunci ne suka kama su a cikin mota a cikin watan afrilu matan sun amsa laifinsu na yunkurin aikata maɗigo wannan ya sa aka yanke musu hukuncin bulala shidda da kuma tara sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna fushinsu akan wannan hukunci ƙasar ta malaysia wacce take yawancinta musulmai ne tana da tsarin shari'a biyu ne ɗaya na shari'a musulunci ɗaya kuma na gama gari wanda ke hukunci akan harkokin aure iyalai da kuma harkokin jama'a da na yau da kullum. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Toma Dalla yayin da aka fara taron koli a yau a birnin Beijing masana na ci gaba da fashin baki akan wannan taro. Wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya tattauna da mai fashin bakin al'amura Dr. Sola Abdullahi. Ƙasar Shin ta zama ƙasa ce wadda tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke da ƙarin tattalin arziki. Kenan yau shin ta ga alamar cewa ya kamata ta hudda mu daga kangi na nasaru ta kawo mu wurinta saboda arzikin da ta tattala mu ci tare to shine amfanin wannan taro da ake yi saboda kasan eh, a tahiyar tattalin arzikin duniya waɗanda suka mallake suka samu shi da baibayi shine ƙasa eh, eh, wato bankin duniya da kuma asusun lamani da a lokacin nan sai su suke iya ba da ramce ga wata ƙasa wanda ake cewa kasashe masu tattalin arziki mai rauni to yanzu zaman to shin tana da wannan karhin na sa kudadenta a cikin wannan kasashe na afirka saboda ta haɓakar da tattalin arzikinmu mm. ne amfanin eh, tsakanin ita china da su kasashen afirka wake cin moriyar wannan hulɗa dangantaka tsakanin kasashen china da kasashen mu dangantaka ce wadda kowa ya ribantu cikin abin da ake yi ribanta wannan tana iya ɗaukar fasali biyu in aka ɗauke shi a fannin siyasa Ƙasashen tana kama ma kasashen afirka in ka tafi majalisar ɗinkin duniya bisa fanni da yawa saboda tana da wannan kujera ta cewa ta hawan naki in ana sa a gudanar da wani abu to kasashen tana iyakar gwalgwado gwada wannan halin kaga nan dangantaka tsakanin mu muna cin amfanin shin bisa wannan sannan in ka ɗauka kuma dangantaka bisa tattalin arziki yau eh, eh, bankoki da yawa na china suna ba kasashen mu bashi wanda za mu yin za mu tana da wani abu wanda ke shiga da ta yadda tattalin arzikin mu in ya to eh, harka kamfanoni ne in ya zamanto harka eh, na'urori ne ko kuma harka wato makamashi na wuta harkar hanyoyi to shin tana sa bankokinta su zama kasashen afirka kuɗi a matsayin bashi wani bi kuma a matsayin kyauta ne irin waɗannan hanyoyi su ne ƙasar china ke amfani da su wajen mamayar ƙasashen afirka ba ba mamaya bace ba in ka zo a cikin ƙasa kana da kuɗi fanni biyu ne za ka yi ko ka sa kuɗin kai kaɗai cikin ƙasa ka ci ka riba ka kai kaɗai ko kuma ka zo ka gama hannu da da masu hannu da shuni na cikin wannan ƙasa to galibi shine shin take yi shin tana gama hannuwanta da masu hannu da shuni na cikin ƙasa da ta zo saboda su gama ƙarhi su ci riba abu. Dokta ana ganin kamar China nan shigo-shigo ba zirhi take yi wa kasashen Afirka saboda haka take ɗibga musu bashi ta yadda abin zai kasance kamar igiya ce take zarga musu kwatankwacin raƙumi da akala. tun can da da wa'ancan saru suke ban bashi sun sun tawaiwaye mu yanzu ba inda za mu motsawa ba a ce ba suna shigo shigo ba suna mu shigo shigo ba zari sai yanzu dan shin tana sanya kuɗin da kuma na baka zancen tarihi ka in fara muka magana magana nace maka shin tun lokacin da ba komai muke ba ka gane ko ta sa kuɗinta ta sa iliminta ta sa mutanen ta sa ƙarhinta a cikin tattalin arzikin ƙasashenmu kenan dan yau mun zama wani abu ko kuma muna bisa hanyar zama wani abu ne za a ce dan ta zo ta sa kuɗin ta za a ce tana mu shigo shigo ba zuri babu wani shigo shigo ba zuri tana son ta kama mu ne saboda ta hi mu jin ciwon kanmu saboda mu kasashen mu eh, eh, abin Allah wadai ne mu shugabannin mu ba su da wannan ciwon kan na cewa su buga eh, sanda su ce mun rabu daga wannan talaliya da abin gadin saru suke mu To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Na nemi ƙarin bayani daga wakiliyarmu da ke Jos Zainab Babaji akan sanarwar da hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta bayar na wani harin kan mai uwa da wabi da wasu 'yan bindiga suka kai a wani ƙauye a ƙaramar hukumar Jos ta gudu. Ga tattaunawar tamu. To yanzu me ke faruwa a wuraren da aka samu rikicin? Eh, to kamar yadda kika samu labari eh, jiya da misalin karfe takwas da rabi a wa'insu 'yan bindiga waɗanda ake ba a tantance su ba har yanzu mm. wato kamar bayanan da na samu sun zo ne a mota hilux mm. kawai sai suka buɗe ma mutane wuta mm. a wani ƙauye da ake kira lafandet a dwe daga karamar hukumar jos ta kudu kenan sannan a cikin kisan da suka yi ta kashe mutane goma sha ɗaya kamar yadda sanarwa daga su 'yan sanda suka ba manema labarai eh. mutane goma sha biyu kuma an ji musu rauni suna kwanci a asibitoci a cikin nan jet kenan hmm. to zuwa yanzu wane yanayi ake ciki to akwai yanayi na tashin hankali duk da yake ba a cikin garin jos ba ne a dan bayan gari ne hmm. amma abin da ya faru shine bayan an wani abin ya faru jiya da daddare yau da safe ko 'yan jaridan mu waɗansu da suka je wurin hmm. wato matasa na yankin sun ta san musu yawanci lokaci idan abu haka ya faru hmm. sai ki ga matasa sun taso akan hanya suna tare duk wanda suka gani duk da yake jiya harbin da aka yi ba a kama kowa da ya yi harbin ba saboda an ce mm. yan bindigar sun zo sun yi harbi ne kawai suka bi suka wuce mm. harbin da suka yi na kan mai uwa da wadi ne kawai suka yi suka tafi amma matasa sun fito yau da safe kamar suna zanga-zanga ne sannan eh, suka dinga tattare mutane mm. abinda dai kawai ya faru kenan amma a cikin gari ba wata matsala. a cikin garin jos din sai dai daga ƙauyen da aka abin ya faru eh daga ƙauyen da abin ya faru shine kawai saboda hanya ce wanda ta hada cikin garin jos da zuwa wayansu ƙananan hukumomi mm. to dai kawai an gaya wa mutane cewa hanyar ana rikici saboda haka mutane su kauce ma bin wurin hanyar kawai shi mm. kenan amma ba wata matsala a cikin gari ita gwamnati ta yi da abin da ya faru sannan ta ce ta ƙara jami'an tsaro saboda su tabbatar cewa ba a samu eh, ƙarin eh, rasa rayuka wurin da abin ya faru ba mm. sannan sun ja kunnen su matasa cewa idan abu ya faru su kwantar da hankalinsu Mm. gwamnati da hukumomin tsaro za su yi bincike domin tabbatar da abin da yake faruwa. To madalla a Nijar ɗaliban da suka kammala karatun fannin likitoci yau suka fara rubuta jarabawar cancanta don tantance iya aikin nasu. Sulaiman Muna Barma har yanzu da ya aiko mana da wannan rahoton. Eh, Bonne chance. Ɗazu da safe kenan a makarantar sai Ons da ke nan ya mai lokacin da ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke kaddamar da jarabawar cancantar aikin likitanci. dalibai 2,789 ne ke rubuta wannan jarabawa da ke ba da damar tantance waɗanda suka lakanci ka'idodin aikin kula da marasa lafiya a asibitoci a ci gaba da ɗaukar matakan inganta sha'anin lafiya in ji ministan. Kasan ita horaswa ta likitoci abu ce mai babban muhimmanci tunda wanda an kai ma wannan horaswa rayuwa ce ta mutane za je ya ceta kenan nauyi yara ta ga wuyan gwamnati ya ɗauki duk matakai waɗanda sun ka gamata saboda a yi wannan jarabawa cikin ka'ida saboda in an ka tashi an ka ce wanga likita ne wanda ya hito daga ƙasar Nijar a ce ko ina yana iya aiki nan cikin Afirka huce Afirka a ce na iya aiki ko ina akwai wani matakin da kuka dauka don murkushe dukkan wani yunkurin satar jarabawa examen na kiwon lahiya amma ai kaga ba minister ce ta kiwon lahiya ta shirya shi ba an gama duka waɗanda ke iya gano duk wata shaddabaru na kai. sata ko kai wani abu kenan ka san in ka yi sake ka yi kuskure ka yi wani abu ka san irin abun da zai faɗu ma. Dalibai sama da ɗari uku ne aka hana wa shiga wannan jarabawa bayan da bincike ya gano su da mallakar takardar shaidar kammala karatu ta bogi. Ba su cikin ka'ida an zo da wannan takardun sai kuma da su tarbi gaba. takardun da ke gyaruwa su gyaruwa da ba su gyaruwa kenan su ba su iya wannan exam don haka muke kira ga uwayen yara in za su kai yaran su su tabbata lalle takardun da za su kai takardu ne ingantacci. Dukkan wani yunkurin jin ta bakin shugabannin makarantun da wannan mataki ya shafa ya citira. To amma rashin kare hakkin ɗan adam irin su Alhaji Salisu Ahmadu na kadar da concertation et d'action na mai bayyana takaici akan faruwar wannan al'amari da ya danganta da sakacin magabata. Inda an bi dokoki tun da fari wannan abin ya faru inda an kiyaye hakinsu na cewar in an diba diplomakin na gogi ne wannan abin ya faru inda an tsaida ruwan miya kowane ne an san ga matakin da za ka hau babu magana equivalence babu magana cewar ku sai ka yi digire bisa kan wannan matsayin shine kake shiga kai irin wannan jarrabawai eski da wannan abin ya faru ainihi kungiyar lafiya ta kasashen afirka ta yamma ois ce ta umarci gwamnatocin kasashen wannan yanki su shirya irin wannan jarrabawa a kowace shekara domin magance matsalolin da ke da da nasaba da rashin sanin makamar aikin likitanci bisa la'akari da yadda a 'yan shekarun nan ake samun yawaitar kafuwar makarantu masu zaman kansu da ke horar da jami'an kiwon lafiya sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger an gaida sule mummune barma Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da wannan yammaci na Litinin Assalamu alaikum. Barkan da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka Allahumma amin. Sanin kowa ne cewar ilmantar da al'umma ba haƙƙi ne kawai da ya rataya a kan gwamnatoci ba. Su ma al'umma suna da irin nasar wadda za su taka, wajen ganin al'umma ta samu ci gaban da ya dace da ita. Wasu matasa masu kishin ƙasa sun yi hoɓɓasa wajen ganin sun tallafa wa jama'ar yankinsu don ganin an gudu tare da zumma tsira tare. Hakan kuwa shine abu da kowace al'umma ya kamata a ce ta ɗauka. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya samu zantawa da waɗannan matasan. bangaren matan muka ga cewa wayannan matan mafi yawancin su yan talla ne sai muka sanya ma project din mu cewa suna da ilimi ake talla wanda mafi yawanci yaran nan mun fuskanci suna samun matsaloli ta zgadu a cikin a rayuwarsu a cikin gari inda suke shiwa suna barin mara karkara suna shigowa maraya kuma a cikin marayan ba su samu inda su biya su ba masu da ilimin kula da jikinsu sai muka cewa ya kamata alal akalla su samu ilimin addini su samu ilimin zamani wanda muka fara bibiyar yaya suke wanda muka je garinsu muka samu alalakalla muka fara samun kamar yara guda uku wanda muka fara da su muka ba su kayan karatu muka ba su uniform muka ba su littattafai muka ɗauki nauyin karatunsu wanda har yanzu nan suna ci gaba da karatunsu abin da yasa muka fi karfi ga 'yan talla su wayannan 'yan tallan dukkanin abubuwan da ya same gare su wanda zai zama iyaye mata ne nan gaba wanda abin zai kara haɓaka a cikin al'umma idan ya zamanto cewa mun ilmantar da su alal akalla su ma za su ilmantar da waɗanda suke tare da su waɗanda za su zo nan gaba wanda idan ya zamanto cewa ba ilmantar da su ba an ba su rayuwarsu ta shiga cikin matsala ko sun samu wani matsaloli a rayuwa wannan abin zai koma karkara ne sannan zai dawo maraya wanda muna kokarin cewa muna sha'awar um, uh, burin mu ilmantar da su ya zama cewa a cikin yan tallan nan an samu likitoci an samu malamai an samu duk abin da ake bukata za mu samu daga gare su insha Allah to yanzu kamar dalibai guda nawa kuke da su muna wayan da suke kama cikin makaranta muna su sun kai ashirin sannan akwai kuma wani kudiri da muke yi yanzu da su wayanda shekarunsu ya fi karfin su shiga makarantun firamare wanda muna yin yanzu shirin cewa za mu yi musu aji na ranar asabar da lahadi wanda za a koya musu abubuwa guda hudu za a koya musu lissafi turanci da hausa da addini wanda su koyi karatu da rubutu wanda shi kuma karatun su zai kasance kamar awa biyu ne kafin su tafi talla wanda za su yi sun kai karatun kamar misali a karfe tara goma sha daya haka zuwa sha daya da wani abu sun koma sun tafi gida sai su dauki tallan su sai su zo alaka dai ba a hana su yin talla ba dai hana su yin talla ba dai an shigo musu daga wacin karatu so ai ka san yanayin ba za ka bar ka ce musu saboda mafi yawanci a binciken da muka yi mafi yawanci wannan yaran suna rike kamar akalar tattalin arzikin gidansu ne wanda idan suka yi tallan ana samun wani tunda akwai wadda ta dinga maganan cewa wannan yarinyar da take mata da ita take samun wani abubuwa na gudanar da harkokin gida so idan ka ce zaka dakilar da yarinyar daga zuwa talla kamar ka bata ka gurguntar da gidan ne so zaka nuna musu cewa ga abin da ya dace a tallan saboda dukkan wanda yake ilimi yana samun kamar sakafa yana samun wani wayewa ne cewa wannan abun mai kyau ne wannan abun mara kyau ne to idan muka ilmantar da su mun san alal akalla za su gane cewa wannan abun da zai zo mana cutarwa ce wannan abun da zai zo mana ba cutarwa ba ce ba ba za su iya gane mai kyau da mara kyau to ajiya hadiza gashi su kungiyar kamar tallafa muku suke yi ke ga kike ce kike shugabantar wannan hukuma gashi kuma maganar irin mata ma muke yi su musamman yunkurin da suka yi na sun fi da hankali ne ga 'yan talla ba mu sani ba ta wannan fuska hukumar kina yin wani abu to assalamu alaikum masu saurari yanzu haka a karamar hukumar dala nan a goron dutse santa ta mata ta goron dutse da ta municipal center mu ta library da kuma giginyu center ta nasara local government center mu ta giginyu da kuma wadda muke da ita a center mu ta shanunu muna da yara sama da 200 irin wanda muke tsinta akan hanya suna gararan ba 'yan ƙananan yara daga shekara hudu zaka ga zuwa sha hudu sha biyar ana ɗora musu talla wani zubin kuma a cikin al'umma akan samu ɓata gari su ci zarafinsu to wayannan 'yan mata mu yanzu mun ɗauke su a tsawon shekaru da muke wayannan aikace-aikace suna zuwa makaranta karfe takwas na yamma zuwa kamar karfe goma sha biyu kuma muna koya musu darasi na 'yan firamare daga ciki ma abin alfahari shine akwai 'yan yan aikatau yaran da ake ɗauka hmm. a kai su gidaje a kasu daga ƙauye to akwai wani tsari da muka shirya da masu gidajen da suke aiki za su bar su zo makaranta awa biyu daga karfe goma na safe zuwa sha biyu rana abin alfahari kuma abin farin ciki a gare mu shine ko a bara mun sami yarinyar da ta gama sakandare akan wannan tsari tana school of hygiene tana diploma kuma yar tallace aka kata daga ƙauye sanda aka kata kuma babu abin da ta sani amma ka gani ta samu ta sauka kuma ta yi firamare ta kuma yi secondary kuma yanzu gashi ta shiga makaranta ta gaba da secondary a bisa wannan tsari namu so mu aikin da muke yi kenan ko da yaushe masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. a maza da mata don mu zan miƙewa. To sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi inda yake cewa ina jajanta wa iyalai da rundunar sojan Najeriya kan rasa dakarun rundunar kimanin talatin a lokacin wata gama da suka yi da dakarun ƙungiyar Boko Haram. Sai sakonmu na gaba shi ma ce waye Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka don Allah ku bani dama domin na jajanta wa rundunar sojojin Najeriya a bisa rasa rayukan wasu sojojinta har kimanin guda talatin a yayin fafatawa da wasu kungiyar 'yan Boko Haram a jihar Borno. Allah ya kara afkuwar hakan a gaba a ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen kungiyar Boko Haram a Najeriya da Afirka da ma duniya baki ɗaya. sai sakon ya hayya don nawa azare da prince tasi ibin abdullah azare inda suke cewa salam boa hausa muna goyon bayan kalamin shugaban najeriya muhammadu buhari na cewa baya tsoron karawa da kowane ɗan takara in dai za a yi gaskiya wajen fidda sakamakon zaɓe sai sakon hafizu balarabe gusau inda yake cewa tabbas ya kamata gwamnatocinmu su yi dubi da rahotannin cin zarafin 'ya'ya mata a yankin afirka su ɗauki matakin gaggawa wajen hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama yana cin zarafin ɗiya mace sai saƙon buhari yahaya guru jihar yobe najeriya inda yake cewa salam boa hausa ɗaukan matakin kawo ƙarshen mace-macen yara ƙanana da hukumomin lafiyar ƙasar Ghana suka ɗauka. Hakan ya yi daidai muna fatan Allah ya sa haƙar ta cimma ruwa. To a gaida Daula Salim, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban kasar China Xi Jinping ya shaida wa shugabannin Afirka da ma 'yan kasuwansu cewa kasuwanci tsakanin China da kasashen Afirka ana yin sa ne da zumunci da nahiyar gaba ba wai na je kana yi ka bane kurum. Rahotanni sun ce manufar jawabin nasa lokacin bikin bude taron kolin da aka fara yau a Beijing tsakanin ƙasar ta China da kasashen nahiyar Afirka shine don a kwantar da hankalin kasashen na Afirka game da wani sabon shirin karfafa gine-ginen masana'antu na China. yanzu haka yawan bakin haure da ke kwarara nahiyar turai sun ragu ainun duk da yake sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske musamman ma masu bi ta tekun mediterranean kamar yadda wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar masu fasakwarin mutanen zuwa nahiyar turai suna daɗa ɗaukar matakan kasada wajen sufurin mutane da zuma tsallakar da su yayin da kasar libya ke yawan kame waɗannan jiragen nasu na 'yanci rani. ƙasa iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin siriya da take yi na ƙaddamar da gagarumin farmaki na neman sake kwato yanki na ƙarshe da ya rage hannun 'yan tawayen ƙasar inda ta ce akwai bukatar ganin idlib da ke arewa maso yammacin siriya ya zama tuwon an kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan wurin yanzu haka dai ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif yau ya tafi birnin damascus domin ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar ta siriya da ma shugaba bashar al-assad To sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta ba da umarni da injiniyan mu Mr. Rob McLean. Ni Safina ta sada Sodangi ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.